نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bai haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana yau juma'a hajji babbar rana ashirin cicci ga watan shawwal a wannan shekara ta 1433 kuma bakwai ga watan tara watan satumba shekara ta 2012 miladiya Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci da ke nan kwakungu cikin garin maina a darasi na 22 a cikin wannan littafi mai albarka littafin al tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far at-Tahawi wanda Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 321 Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi Allah ta'ala ya amfanar da mu da dukkanin karatutukan da muka sani da muke sani a cikin wannan littafi da wajen wannan littafi Ajiya jajiberin wannan littafi mun fara magana ne akan abin da ya shafi tsokacin da malam yake yi bayan ya yi magana cewa shi addinin Allah a sama da ƙasa shine addinin musulunci shine addinin sama shine addinin ƙasa kuma addinin musulunci shine addinin annabawa baki daya babu wani annabi da ya zo da wani addini mai sunan kiristanci ko ya zo da wani addini mai sunan yahudanci ko sabi'anci ko wani abu ba annabi babu wani annabi daga cikin annabawa ba ce da addinin musulunci yanzu haka Allah madaukin sarki ya faɗa asalin ka ɗauki annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yake duk wata kungiya daga cikin ƙungiyoyin nan guda biyu ma'ana yahudu da nasara kowannensu yana kokarin jingina kan shiga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da nasara suka yi alkabara sai suka ce ai kwata kwata ma annabi ibrahim din ba nasari ne yahudawa suka ce ina ai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ba yahudi ne kaga kowannensu suna jani'in jaka suna so su sanya annabi ibrahim cikin yahudanci su yahudawa ko nasara su sai cikin nasaranci sai Allah ta'ala ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman ma kana min mushrikin ashe ku duba musliman ne kenan addinin annabi ibrahim musulunci ne saboda haka babu wani addini da Allah madaukin sarki iya yadda da shi a matsayin shi na addini in ba musulunci ba sai ya magana bayan ya bada dalilai akan haka yace Allah ta'ala yace inna dina inda Allahi al-islam wa yace wa raditu lakum al islama dina sai ya bayani wannan addini sai ya ce wa huwa bainal ghuluwi wa taqsir wa bainat tashbihi wa ta'til وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس شيء الدين المسلمي الدين يوم ديكي سكا سكيا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهو شيء الدين المسلمي بين الغلو yana tsakanin wuce gona da iri ne wata kasir da gajiyawa mana bai yadda da gajiyawa ba bai yadda kuma da wuce gona da iri ba Allah ta'ala ya aibanta kowane bangare guda biyu bangaren at-taqsir rage daraja da bangaren al-ghulu wuce gona da iri bangaren al-ghulu shine na nasara saboda tsabagen san da suke ma annabi Isa sai sanya wuce gona da iri suka zama da shi Allah Allah ta'ala ce ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil yahudi abin da nasara kenan mashabar da musulmi sai kuma a taqsir yahudawa kenan wanda yake su aibanta annabi su ci zarafin annabi ba komai ba ne su kashe annabawa ba komai ba ne a wurinsu kaga wannan jafa'i kenan isa Allah ta'ala ce ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq masih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد to haka addinin musulunci yake bai yadda da yahudanci ba wanda yake ba sa bai ma komai darajarsa su kashe malamansu su kashe annabawansu su aibanta kowa ba su yi watsi da addinin ba komai bane hakan nan kuma su yin aiki da ilimin ba komai bane su yahudi kenan hakan nan kuma nasara wanda suke so su ɗaga shi ya koma matsayin allah ba komai bane a wurinsu su su yi aiki cikin jahilci ba komai bane wurin su isa ya ce bayan alburi wa taqsir ya ce wa bayan tashbihi wa ta'til shi addinin musulunci tsaka tsakiya yake baya tare da a tashbihi al kenan haka nan baya tare da at a ma'ana al kenan su waɗannan saboda tsabagen tabbatar ma Allah ta'ala da siffar da ya tabbatar ma kansa sai suka siffanta shi da halittarsa sai kira al-mushabbiha suka ce ai da yace da yace bal ya dahu mabasutatan yunfiqu kayfa yasha sai suka ce ai ya dahu din nan sa ne guda biyu irin na kowa da kowa haka nan me ya kai su ga wannan tsabagen wuce gona da iri ne a babin isbati har suka siffanta Allah ta'ala da albin nan da halittarsa baki daya hakan nan kuma a tatil su saboda tsabagen tsarkake Allah subhanahu wa sai suka share mishi dukkanin sifofinsa suka ce baya magana wasu wadda tsabagen tsarkake shi kada ya kamance ceniya da halittarsa sai suka ce baya magana sai suka ce ba shi da hannu suka ce ba shi da idanu suka ce baya kaza baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma wai saboda tsabagen a tsarkake shi sai suka kore mai sifofin gaba daya to shi addinin musulunci tunda malam ya ce mana yana tsaka-tsakiya kenan yana tabbatarwa amma ba kamar yadda al-mushabbiha suke tabbatarwa ba yana tabbatarwa ala haddi qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay hakan nan kuma abin nan yana tabbatarwa a babun wa huwa samiul alim yana korewa a babun laysa kamithlihi shay saboda Allah ta'ala ya kore dukkan wata kamanceceniya da shi sai kuma ya tabbatar wa kanshi ya ce huwa sami'u al-basir shine mai ji kuma shine mai gani kenan yanzu ka lokaci ce Allah baya ji Allah baya gani wannan sifatu kamal ce ko sifatu naqsin sifa ce ta tawaya ka ce baya ji baya gani sifa ce ta tawaya ka ce baya magana kamar yadda muka sha maimaitawa da annan musa alaihi salatu wassalam yake bayani akan rashin cancantar wannan mutum mutumin sa da asamir ya musu sai yake cewa alam ya rau annahu la yukallimuhum wa la yahdim sabila itakhadhu Allah ta'ala yake tsokace akan wannan yake magana akan wannan yace alam ya rau su mutane annan Musa shin basu gani ba annahu shi wannan ijil din wannan dan mariki din wannan dan dalo din la yukallimuhum baya magana da su kenan rashin magana sifa ce ta tawaya ba sifa ce ta kamala ba shi yasa aka yace wannan baya musu magana wala jim sabila baya dora su akan tabarkin da yake na daidai ittakhadhu wa kanu zalimin haka hanya mafi daidai ita ce ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi ba tare da ka kamanta shi da halittarsa ba ka kore masa abin da shi ya kore ma kansa ba kai ne za kore mishi wani abu ba haka nan ba kai ne zaka tabbatar mishi da wani abu ba ka tabbatar mishi da abin da shi ya tabbatar ma kansa don ya ce a antum a'lamu amillah ka kore mishi kan abin da shi ya kore ma kansa nan ka huta amma in dai ba haka ba to mutum zai shiga kwakyara iri daban-daban a tsawon karatun da muka yi tun daga farko zuwa nan mun mun wuce irin waɗannan abubuwa isa malam ya tattara su ike bayani a kansu ka zo ka ce Allah yana magana ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba to yanzu sai ka yi bayani da me yake yi amma ka ce Allah yana magana babu wani wanda zai tambaye ka ya ce da me yake magana don ya ma tambaye ka din ya aikata bid'a amma da zaran ka ce yana magana ba da kaza ba to mai sauraron ka zai kasa kunne ya ji kai mai bayani da abin da yake magana in ka ce yana magana ba da baki ba dan mutum yana magana da baki in ka ce yana magana ba da harshe ba dan mutum yana magana da harshe to yanzu da me yake magana dan Allah ta'ala ya ce sabbi lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin samai babu da kasai babu da abin da ke tsakanin suna mai tasbihi da me suke tasbihi din Allah ta'ala ya ce da sama itiya itiya qawan aw karhan qalata ataina ta'in sama da kansu suka ce ataina ta'in da me suka faɗa da baki sura haka kaga wannan shi isa mana yace bayna tashbih wa ta'til at-ta'til shine korewa ahlus sunna ba sa korewa Allah ta'ala sifofinsa suna tabbatar mashi da sifofinsa ne a yadda shi ya tabbatar makansa ma'ana ba sa kamanta shi da halittunsa kenan wa bainal jabari wal qadar haka na ahlus sunna wal jama'a suna tsakatsakiya ne tsakanin jabariya da qadariya ku kiyaye qadariya ba qadiriya ba qadariya aqida ce mai zaman kanta qadiriya aqida ce daga cikin aqidun sufayi wata ake jinyara ta zuwa ga shehu abdul qadiri ma'ana an ka sa alu baki ya zama alƙadiriya kenan kai ja to ba ita ake magana ba alƙadariya kuma a duk lokacin da ka ji an yi magana alƙadariya to ka sani ana magana ne akan af'alul ibad kamar yadda ka ji ana magana a tashbih ta ta'til ana magana ne kan al-asma'u wa sifat su aljabariya wanda ake jingina zuwa ga aljabar su ne waɗanda suke cewa al'abdu mutburun mutum ba shi da wani kataus babu wani abin da shi yake yi duk wani abin da ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi haka idan ya yi sallah Allah ta'ala ne ya sallah in ya azumi Allah ta'ala ne ya azumi to in ya zinafa eh kun gano wannan da kyau to haka daga jin wannan kasan kasan an samu matsala kasan aƙidar ba aƙida ce ingantacciya ba wannan bai hana sun kamfaci wata ayar alkur'ani sun nemi su kafa hujjar ita ba suka ce Allah ya ce wa ma ramaita is ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita is ramaita sai malamai suka ce a wannan ayar ai hujja ce a kanku domin Allah ta'ala ce wa ma ramaita is ramaita kaga wa ma ramaita yayi nafayu a na farko annabi fa yayi isbat dan ya tabbatar mai da الرمي ولكن walakin رمى suka ce abin da aya take nunawa shine naka ibtida'an shine kai jifa amma isar da jifan zuwa ga idanuwan makiya Allah subhanahu wata'ala ne yake isar da wannan to kai naka wanda kai shine iftida'an din da kai kai ka dauki tsakuwar ka watsa musu amma isar da tsakuwar zuwa ga idanuwan su ba kai ka isar ba Allah ta'ala ne ya isar isa ga ifilan guda biyu duk isbatini wa ma ramaita na farko na fiye kenan ma'ana baka isar da wannan tsako zuwa ga idanuwansu ba if ramaita a lokacin da ta kai jifa kenan ga wannan an tabbatar da jiban kenan walakin Allah rama Allah ta'ala shi ya isar kaga nan ma isbat ne sai aya bata zama dalili kuta kuta za su kaba hujja ita ba asali ma kai da kake tabbatar ma da bawa yana aiki hujjar ma aya ma dalili ce da za ka kaba hujja ita su kuma alqadariya suka ce a'a duk wani abu da ya faru mutum ne ya yi babu ruwan Allah a kan shi ta kowanne ya ja daga kenan su waɗannan jabariya suka ce kwata-kwata mutum ba shi da wani katakus su kuma kadariya suka ce babu ruwan Allah a kan komai to ga wanda daga jin wannan kasan duk aƙida ce da take cikin kwakyara isa malam ya ce ahalu suna suna tsaka tsakiya ne kenan bawa yana yi amma da izinin wa yake yi izinin Allah subhanahu wataala bawa yana da wani ikhtiyar yana da wani zaɓi da shi yake da shi sai Allah ta'ala ya turo mai da annabawa ya ce alam naj'al lahu ainayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu jidai amma duk da haka falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba ga Allah ta'ala i bayani ya turo annabawa ya turo manzanni dan su nusar da mutane ya sanya musu tsaftataccen hankali da za su yi amfani da shi don su gane kenan bawa yana da wani abu da yake da wani aiki da zai yi ya zama karɓaɓɓe kun fahimci wannan da ke ko hisa ya ce zan su alƙadariya suka ce kwata-kwata mutum ba shi da wani abu komai Allah ne abin nan ba ruwan Allah mutum shi ya kayansa mana ya ce wa bainal amni wal iyas shi kuma musulunci tsaka-tsakiya yake tsakanin al'am in an ci al'amnu ne amintuwa mutum ya ji ya amintu ya aminta ko ya aminta ko hausa ta ko mutum ya ji ya aminta ta yadda ba abin da ya rage mashi ya kuka sa mana janare ya kuka ba da wutan nan ta yes shi addinin musulunci tsaka tsakiya yake bainal amni tsakanin amintuwa wal iyas da ba tsammani kowanne ɗaya daga cikin sunan aibu ne kamar yadda kowanne ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da muka ambata aibu ne alhulu aibu ne a taqsir aibu ne a tashbihu aibu ne attati aibu ne aljabru aibu ne alqadar aibu ne al'amnu aibu ne aliyas aibu ne in ce al'amnu shine mutum ya amintu ya ji ba abin da ya rage mashi daga aljanna sai dai ya mutu wannan har ya kai shi ma ga yana rarraba ma wasu ma aljannar haka saboda ta'atu umman da mutumin da ya aminta aga ya gama amintuwa da karan kanshi ne ma wanda yake hadisi na hudu da ke cikin kitabul arba'in fi mabani islam wa qawaid al-ahkam na imam an-nawawi arba'un nawawiya ya tabbatar mana da cewar kwata kwata babu al babu al da yake cewa fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha to yanzu mutumin da yake karanta wannan hadisin yaushe zai ji ya amintu da cewar shi dan aljanna ne ko ya amintu da ayyukan da yake yi yaji cewar ko yanzu ya tsaya ayyukan san kai aljanna to kuma ko da mutum bai amintu ba za ka ji wasu abubuwa da ake yi da baki da ba su da asali a addini kamar ko dai akwai taskiya ko akwai alamar amintuwa din kuma abun mamaki sai ka je kamar daga baki ahlus sunna suke ya ibada ana wannan gaisa ko ba a yi a ce ya ibada kwata-kwata babu ita a salaf kwata-kwata ba a taɓa jin wannan ya ibada a hawace ibada kake da ita da za a yi ma tambayarta ai ka tambayi mutum ya aiki yawa wanda yake aiki ya shafi noma ya shafi kasuwanci ya shafi kaza ya shafi kaza a ya ibada akwai nau'in na taskiya wanda yake ba a samu wannan daga magabata ba kuma akwai wani abu da mutum zai ji kamar ya amintu ana tana mai wani wasu abubuwa wannan kwata-kwata babu shi daga bakin magabata allah ya tsare mu shi sa an ka duba ayoyin alkur'ani za ka kallace su kullum tsaka tsakiyar su kuma wannan zai nuna maka a matsayin ka na mai wa'azi kada wa'azin ka kullum ya zama kaifi daya kullum kada wa'azin ka ya zama na aljanna ce aljanna ce kaga al'amnu kenan sai wanda kake ma wa'azin ya ji shi fa ko yanzu ya tsaya fa to tsakanin shi da aljanna shine ya mutu dan don duk abin da ya ji ka faɗa duk abin da ya ci to shi fa ko iya yanzu nan to ya rabauta ko kuma ya zama na kullum wa'azin ka shine wuta balbal sai ji cewa to ko yanzu ya mutu fa to wuce ya dan shi ya san me yake yi saboda ka bari ya tsaya mai ci duniya ya tsinki to kaga addinin musulunci kullum za ga tsaka tsakiya yake Allah ta'ala yana cewa fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin wa bashir alladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin min tahtiha al-anharu lahum fiha azwajun mutahhara kaga fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara kaga an an razanar kenan an razanar da mutane su ji tsoron wuta sai kuma Allah ta'ala ya ce wa bashir latina amanu wa amilu salihat an yi bushara dan kada a ɗauki mutane a iyas kullum balbalin bala'in wuta su ji cewar to ko yanzu ba suka mutu wuta suka yi ko kuma kullum a dinga ba su aljanna su ji ko yanzu suka mutu aljanna suka nufa haka nan Allah ta'ala yake cewa wa abin nan kunna bi tumina jami'an ba'dukum min ba'd fa ma itinakum min fa faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabun nar fiha khalidun yace bala man kasaba sayyi'atan wa hata bi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun kaga sai a faɗi na wuta sai a faɗi na aljanna sai a faɗi na aljanna sai a faɗi na wuta ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi shadidul iqabi dhi taw sa malamai suka ce idan mutum yana idan mutum zunubi yana yana tunkaro shi yana barna tana ta shi to ya fi jaye da bangaren al'azab dan a lokacin shaidan zai dinga kawo inna allaha ghafurur rahim inna allaha ghafurur rahim in mutum yana so ya aka tabarna sai ga yana ta tuna inna Allah ghafurur rahim baya tuna shadidul iqabi fi tawb ina fata mun gane wannan suka ce idan mutum zai rasu to ya furin jaya da bangaren rahama akan bangaren azaba amma kullum haka ake bukata ta jaba junubu ma'an al madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an kulura yad'una rabbahum khawfan dan jin tsoron azabarsa wa tama'an dan kwadai rahamarsa don wannan ya kai ga wasu wai su saboda tsabagen sun yi nisa a tauhidi wai ba sa bauta ma Allah a matsayin shi na Allah a matsayin dan kwaɗayi rahamarsa ko din tsoron azabarsa a'a suna bauta mishi ne a matsayin shi na Allah kawai wannan kwata-kwata tofidi ne da ba shi da alaka da annabawa kisa wani kira da suna tofidi ba tauhidi ba domin tauhidin annabawa shine innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in mala yake cewa Allah ta'ala ya jikan shi da gafara Allah ya rahmu ya yace fa hadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batina wa nahnu bara'u ila Allah ta'ala min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyana mala yace fa hadha dinuna duk abin da muka karanto a cikin wannan littafi na alaƙirar tahawiyya mala yace to wannan fa shine addinin mu wa i'tiqaduna wa i'tiqaduna kuma shine aqidar mu idan aka ce aqida shine kudurin zuci kuma kaga babu yadda za a ka rasa mutum guda da akida ma'ana ka rasa wani abu da ya kudirce babu in ya kudirce mai kyau sai a ce yana da kyakkyawar akida ma'ana yana da kyakkyawar manufa in ya kudirce mara kyau sai a ce yana da mummunar akida kai wani yana da mummunan hali amma wai ka ce ba ruwanka da akida to wannan ma wata akida ce kuma dan akwai waɗanda yake akwai ruwansu da akida akida su kenan akwai waɗanda yake ba ruwansu da akida akida su kenan don cewar ba ruwanka da aƙida ita ma aƙida ce cewar kowa da kowa naka ne da mai zagin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da mai ce da shi sallallahu alaihi wasallama da mai zagin ahlul baiti da mai ce da su radiyallahu anhu ka ce su ma din naka ne ita ma aƙida ce mai zaman kanta sai dai kyakkyawa ce ba kyakkyawar aƙida ba ce tsara kama ka zo ka ce ba ruwanka da aƙida ita ma wata aƙida ce saraka dole ne ka tantance abin da za ka kudirce abin da za ka faɗa ya yake ya kyawunsa isa ma ya ce ba ha za dinuna wannan shine addinin wa atiqaduna kuma shine ne na zuci kenan da wannan ne inda dai zaka yi mahalu suna wal jama'a adalci da abin da ke ciki zaka auna su ba da aikin ɗaya daga cikin ahalu sunna ba ta wannan hannun ta wannan hannun kuma babu wani mutum ɗaya ɗaya a yanzu nan da zai ce shine ahlu sunna ne sunna gaba daya tsura kowa ya zo ya bi ta in ka saba mishi ka saba mu sunna in ka bi shi ka bi sunna babu wannan aqidun sunna suna nan a fayyace da su za a ɗora a duba mutum ba mutum din ne za a ɗauka a duba sunna da shi ba kun gane wannan da ke ku sai zama aqidun ahlus sunna suna nan a rubuce filla filla aqidar su ita ce kaza ita ce kaza hisa kuma kullum suke karantar da mutane aqidun su don mutumin da ya gamsu da da sa shi yake karanta da ita amma mutumin da ya tattara ya binne ko ya daga fulo ya sa ko ya hana kowa ya duba to haka wannan bai da abin da ke ciki ba kenan to wannan kuma shine mummunan abin da ake gudu Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka a duk lokacin da mutum ya samu dama sai karanta da aqidarsa littafan halin sunna da suka yarda da su sun dauke suna karantarwa kaga dai sun karanta da buhari sun karantar da muslim sun karantar da abu daud sun karantar da turmi sun karantar da nasa an karantar da duk littafan sunna ne an karantar da kitabu tauhid an karantar da al'usulun salasa an karantar da akhdari an karantar da risala duk littafai ne suna sunna kun fahimci wannan da kyau saboda haka idan wani yana da wata aqida da take makara a zuciyarsa shi ma sai ya dauko wannan littafin ya karanta misali in mutum yana yana shi'a ko wani shugaba na shi'a sai ya ɗauko alkafi ya karanta sai mutane a yada wannan kasa ɗin najeriya ce kasa ce wata ta tara wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitu wa ma zubi ala nusubi duk da ta tara su kadan ne fa wanda suke na gari ɗin kuma mutum yana da hurriya na ya karanta kuma wannan abin da yake ahlus sunna suke karantawa da yawa suke barantar da su da an yi musu yarfe sai a ji shekara goma baya sun barantar da kansu da wannan yarfen da aka yi musu ba wai a daidai wannan lokacin ne suke barantar ba balle a ce abin nan ruwa ne ya kama su iya wuya so haka duk wani wanda yake in mutum yana sufanci yake da littafin jawahirul ma'ani yake ganin babu wani wanda ya san ma'anarsa littafi ne na malamin malamai kun gano wannan da kyau ko mai izafi shi ba wuta ba sai ya ɗauko jawahirul ma'ani din sai ya fassara shi a matsayin shi na masanin jawahirul ma'ani su kuma daman masu sai da kasakasai za su sayan ne kai kuma sai ka saurara kamar yadda waɗanda suka karanta bukharun su suka sai suka karanta kitabu tauhidin su gashi nan ko ina da ina ana sawa fm ko fm nan da dauce da azumi ba an sa ba an sa sai mutane su hukunci sai kowa ya hukunci amma mutanen sun karanta littafin da suka gamsu da shi kuma sun ce ga abin da ke cikin littafin ku a cikin littafin ne aka ce fa khuzna baharan waqafat al-anbiya bi sahilihi wai sun keta wani kogi ai ba zan ce mun keta kogi da nuna jama'a ce sun keta wani kogi wanda yake wannan kogin da su suka ratsa da annabawa suka zo a gaba suka tsaya dama ba ku manta ba ba malam ya faɗa a baya ba wai ce wala nufaddilu ahadin min al-awliya ala ahadin min al-anbiya ba kun ga irin maganganun nasu ba wannan rubutun ba wai ji na yi a kasar ko wani abu da idona na karanta a cikin jawahir ma'ani gashi nan ne da larabci aka rubuta yi ba da wani fassara ba to haka idan na yi kuskuren karantawa ko na yi kuskuren fassarawa gashi kuma a matsayin shi na malamin malamai balle mu da muke ɗaliban ɗalibai ba sai ya ɗauko ya karanta ba in ya zo na sai mu ji wacce fassara zai yi sai dai fassara malam jafar Allah ji kanshi da gafara ya ce kogin shirka ba eh sun keta kogin shirka yasa annaba da suka zo sai suka za ina su ina shirka wannan ita ce magana kawai in ba tafsirin na jafar zai ba aishi ne ya ce kogin shirka ba Allah ya ji gashi daga fara ya ce wannan ita ce aƙidan mu zahiran a bayyane wa batin haka a zuci so ba wani ɓoye-ɓoye ake yi ba ahli suna ba wani ɓoye-ɓoye suke yi ba ba wani abu ne da ake rabawa a ɓoye haka ba kada na kusa ya sani abu ne da ake yin shi a fili kowa ya sani kuma da wannan zaka dora halin sunna ba da abin da suka faɗa da baki ba abin da wani mutum ɗaya ko wani mutum biyu yayi ba da abin da yake shine aqida su da shi zaka dora su kun fahimci wannan da ke kuma wannan kalubale ne ga dukkan wani shi kirista ne sai ya ɗauko bible ɗin tun daga farko har ƙarshe ya karanta sauran kiristoci da kowa da kowa ya saurara ba shi ke na yi wa kan shukunci hukunci ba ya yi mana in zai iya sai ya ɗauko wata chapter da ta tara a yi tafi tafi a yi waye waye a tashi a tafi amma ka taba jin wani babba sawa'un daga cikin abin nan na arewa ne ko na kudu da aka ce ya yi fassara bible a mp3 ko a wani abu daga farkon shi har shi tun da aka fara babu a yi mana ko kasar bata ba da hujja bata ba da yanci ba ne a yi mana ya ɗauko jawahir ma'ani ya karanta daga farko har ƙarshe ni da aka gama karatun muwatta na ɗauka bukhari za a sa wasu aka zago a tajin jami'ul usul <laughs> mutum sai je ya ɗauko littafin da ɗaliban da suke gaban shi ma wani bai taɓa jin sunan littafin ba ta yadda sai ya dinga ra musu abin da zai faɗa kaga dama ba wani wanda yake da rike da littafin in aka tsallake layi uku layi hudu ba sani kai ba wai waɗannan maganganu ake ganin sun yi zafi shi wanda ya kawo bid'a a lokacin da ya kawo bid'a ba a taka mai birki ba ai waliyai ne ai san Allah ai san manzon Allah ne kai kuma da kake so a tantance za a ce kai kake so ka tada abin da kake so ake so wai ake ce abin malai ce wannan ita ce aqida mu zahira wa batina wa nahnu barawu ila Allah ta'ala mu mun barranta zuwa ga Allah madaukin sarki ba mu ba mun barranta min kulli man khalafa allazi zakarnahu da duk wanda ya saba abin da muka faɗa mun barranta da shi wa bayyana muka bayanin sa wannan ji da ke ko malam yace wa nas'alullah ta'ala an yuthabbitana ala al-iman wa yahtima lana bihi wa ya'simana min al-ahwa'i al-mukhtalifa wal ara'i al-mutafarriqa wal madhahib ar-radiyya مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرجياء وبالله العصمة والتوفيق الله يجزاك مالا بغفرة الله يرحم شيء الله يسا يا هوتا والله كاجي كراتو abbas ya faɗa fassara faɗin allah ta'ala da ke cikin suratu al yake fasara wa qalu lan yadkhul jannata illa abannan qul in kanat lakum darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nasi fatamannaw al mauta in kuntum sadiqin wa lan yatamannahu abadan yace fasara wa lan yatamannahu abadan ba za su taba burin su mutu ba har abada dan sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai bai yahudi in ji yahudawa kenan kenan ko nasara ba zai shiga ba sai ka rasa wai me yake kai nasara isra'ila babu alaƙar nasara da isra'ila dai isra'ila ƙasar yahudawa ce a wurin yahudawa da musulmi da banasari duk karnuka ne wanda ita ce aƙidar yahudawa da musulmi da banasari da da kowa duk karnuka ne da awaki ne duk an musu ne don su bauta musu don su yi musu hidima amma zai ka rasa mai ke kaiwa nasari mai yi alakar banasari ma da bai kudi hakan nan yahuda nasara suka ce a tafau ba mai shiga aljanna sai ba nasari sai allah ta'ala ya ce fata manna wal mota to ku ce a mutu yanzu ai duk mutumin da yake da yaƙinin in ya mutu aljanna ne ko to a mutu yanzu ya ce amin ba zai faɗa ba Allah ba ya ce haka abdullahi na abbas ya faɗa ya ce haka annabi sallama ya kalubalanci dukkanin nasara da na nasara da yahudawa haka nan ya kalubalanci mushrikan larabawa da Allah ta'ala ce kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahman madda ka ce da mu da ku duk wanda yake akan bata to Allah ya ƙara dilmiyar da shi su ce amin ba za su faɗa ba Allah ya sauke malai ce wa nas'alullah ta'ala muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka an yi sabbita na alal iman ya tabbatar da mu akan imani amin wallahi ba imanin ba tabbatuwa innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu kaga ga imani ga al-istiqama fastaqim kama umirta shekh salil fauzan allah ta'ala ya kara mai lafiya allah ta'ala ya kiyaye shi wata lacca da ya gabatar a jami'a islamiyya akan wannan mawdu'i din fastaqim kama umirta inna lillahi wa inna ilaihi istiqama shekul islam ibn taymiya yana da littafi al istiqama sunan littafin nan al istiqama saboda haka bayan imani sai ka nemi sabati dan ba irin guguwar da bata tasowa wallahi imani ne kawai zai kafe ka wata guguwar sai ta wuce ka ce kai laula an manna alaina la khasafa bina ko la khusifa wallahi ba da Allah ya mana ni'ima ba da an han halakar da mu ba abinda zai fitar da kai babu wata dabara sai adu'a kuma kai karan kanka ka sani akwai guguwa iri daban-daban sawa'un ta kasuwanci ce sawa'un ta addini ce sawa'un ta zafin addini ne sawa'un ta mai wata guguwa sai da ta wuce zaka ce tab ta Allah Allah ya mana da ka faɗi walau la ni'matu rabbi la kuntu minal muhtari wallahi ni ma saboda ka sai ka hada da addu'a annabi su alaihi salatu wasalam dubi da ya addu'a yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi dan annabi jikan annabi amma sai da ya hada da addu'a yace tawaffani musliman an ji annabi su ashe shi ma musulmi ne kuma kafin shi duk musulunci ake wa alhiqni bis salihin da ka taba jin cewar kana sunna a nemi Allah ta'ala sabati mutane nawa ne suka yi sunna suka batta suka shiga dan gungu ta tsine suka batta suka shiga subanci suka bari yan suna shi'a mutane nawa ko ba a yi ba wallahi sai ka hada da addu'a wallahi sai ka hada da addu'a Allah ta'ala ya maka sabati Allah ta'ala ya maka sabati wa yaktima lana bihi Allah ya cika mana da shi ya tabbatar mu tabbatar mana da imani ya cika mana cikawan mu ta zo mu cika da kalmatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa ya mana muna roƙon Allah ta'ala ya katange mu ya mana katangar karfe ya mana irin katangar nan da zulkar ne ne yayi wace ya hada ta da abun nan atuni zubar alhadid Allah ya mana katangar karfe min al ahwa daga dukkanin abubuwan da suka shafi son zuciya al-mukhtalifa iri daban-daban wanda yake kai kasan mabambanta ne kuma ba irin abubuwan da ake rubutawa wal ara da ra'ayoyi al-mutafarriqa da suke raba kan al'umma kowace ƙungiya in ka ɗauke ta ita karan kanta a raba take in ba kuma ta ba ina jan a wasu ne ko muka zo muka da doguwar paper ko ba ita bace muka kawo a shajara ana ko da ɗalibai mata maka a tasiri a nan ma yi aka ɗauko kowace ɗaya in ka duba sai ka same ta rassanta da yawa mun sha maimaitawa in ka ɗauki sufaye su da bakinsu sun ce su 313 ne wai adadin mutanen badar wai kaji wana su a tsarkake ne wace adadin waɗanda suka halarci badar to waye gaya maka adadin mahalarta badar su 313 ne waye gaya maka haka maganganu na malamin tarihi maganganu uku ne akan wasu ce 313 wasu ce da sha sun ce da sha bakwai. to mun ji koma da sha uku ne shikenan kuma adadin su shikenan kuma sai ya ce duk komai mutum yayi ɗari uku da haba Allah ya tsare mu saboda haka ya ce almutafarriqa waɗanda suke rarraba su karan kansu sun raba mutane da addini ɗaya kenan to bayan sun raba mutane da addini a tafiyar su ɗin su karan kansu ba su haɗu ba nan ka ɗauki shi'a ita ma a karkasa take kun gane ko shi'ar iran daban shi'ar siriya daban kun fahimci wannan da kyau ko ko a waɗannan ƙasashen na yanzu za ga shi'o'insu shi'a shi'a su daban-daban take kamar da su masu baya ɗin sufancin nasu daban-daban yake ɗaya kenan na biyu kuma duk waɗannan ƙungiyoyin da aka ambata za ga ɗayan biyu ne ko dai a jingina an sun samu suna ne da ɗaya daga cikin munanan ayyukan da suke aikatawa ko kuma a'a sun samu suna ne da sunan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar no kenan biyu saɓanin suna ita suna daga bakin manzan Allah ta fito ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati da khulafa'ir rashidi kagan idafa ce kai tsaye sunnata shi yasa da zarar mutum yayi abu sai mu ce wannan ba sunnan manzan Allah bace kaga ba cewa muke ba sunnan mu bace ina ba ta kuma fahimci wannan ah. in da ce muka ba sunan wace to kenan muna kira mutane ne zuwa karan kanmu wannan ba sunnar manzan Allah bace wannan ba karantawar manzan Allah bace sallallahu alaihi wasallama to ga wannan shine adalcin zaka yi mutane karka ce sun ce su ga abu a'a sun ce manzan Allah ya ce ko manzan Allah ya hana ko manzan Allah ya ce ayi wannan ita ce ka'ida kawai amma sabanin dukkan wata kungiya daga cikin kungiyoyi za ga ana jingina ta ne zuwa ga ɗaya daga cikin mabiyan sunayenta misali in muka ɗauki ɗariƙun sufaye kawai gaba ɗayansu ko wasu ɓangare daga cikinsu kaga dai akwai al-tariqatul qadiriyya lura al-qadiriyya wanda yake ana jingina ta ne ga Sheikh Abdul Qadir al-Jilani kun ga ta samu sunanta ne daga wa daga shugabanta wanda ya rasu a shekara ta 561 hakan nan akwai al-tariqatus sa'diyya ana jingina ta ne zuwa ga Sheikh Sa'aduddin aljubawi jubawi kaga an an jingina ta zuwa ga malaminta akwai a tariqatu rifa'iyya shi wancan malamin ya rasu shekara 575 shi kuma a tariqatu rifa'iyya ana jingina ta ne zuwa ga Ahmad bin Ali Ar-Rufai kaga ita ma zuwa ga ɗaya daga cikin malamanta ne wanda ya rasu a shekara 578 akwai a tariqatul Ahmadiyya ko albadawiya tana da suna guda biyu ko a ce al-ahmadiyya ba ahmadiyya yanzu ba abin ahmadiyya movement ba su ba ta kasar pakistan masu aƙidar ahmad gulam ba su ba a wata ma ahmadiyya ce daban ita ta ahmad badawi ce wanda ya rasu a shekara 127 akwai a tsarikatul akbariya ta a sheikh muhiddin bin arabi al-mulaqab bi sheikh al-akbar ibnu arabi nakir na karhullah wannan wanda yake malaman lokacin sun ce da shi arni ne ai malaman lokacin shi ma ba wani yanzu ba sun yi fatawa ka arni masu aqidar luhidatul wujud ba wanda ya mutu a shekara ta 638 haka shi ma an jingina zuwa ga wani shehi ne daga cikin shunan ɗariƙar akwai ɗariƙatu sada al ba'alawi ta a sheikh muhammad bin ali ba ba'alawi haka shi ma an jingina zuwa ga shehin wannan ɗariƙar ne wanda ya rasu a shekara ta 653 akwai ɗariƙatu shafiliya ta Sheikh Abul Hassan Ash-Shazili wanda ya rasu a shekara ta 656 akwai tariqatul burhaniya ko addasuqiyya ta Sheikh Ibrahim Addasuki wanda ya rasu a shekara ta 676 akwai tariqatul naqshbandiyya ta Sheikh Muhammad Bahauddin Shah Naqshbandi gani akwai tariqatul arusiyya ta Sheikh Ahmad Arus wanda ya rasu a shekara ta 869 wancan abin nan nakashibandi ya rasu shekara ta 761 akwai a tariqatul isawiya ta a sheikh muhammad bin isa wadda isa cikin ku to ko shi din ne dai ba wancan ba wannan isa da ne ba wancan ba yawa ta a wanda ya rasu a shekara ta 933 akwai tariqatul khulutiya ta a sheikh ahmad bin muhammad karimuddin al-khuluti wanda yake wani tafi yawa a masar da turkiya da falastin da wani yankin urdu wanda ya rasu a shekara ta 986 akwai a tariƙatu samaniya ta a sheikh muhammad bin abdulkarim saman wanda ya rasu a shekara ta 1189 akwai a tariƙatu sheikh abul abbas wanda ya rasu a shekara ta 1230 almim da duk waɗannan sunayen su ga sunan barje ba sai mun karanta muku su duka ba wani ku ci ta nan ba <laughs> kun ga kun ga kun ga kenan inda ma za a yi bayani din <laughs> eh? ba inda ba a bani su ko a dariƙar ne ma su na gajere eh, su na takarce ne yan baya baya ne ba akwai ɗariƙatul idrisiya ta a sheikh ahmad idris fasi wanda ya rasu a shekara ta 1253 akwai ɗariƙatul muluwiya ta a sheikh jalaluddin rumi wanda ya rasu shekara ta 1272 akwai a tariqatul khatmiya ta a Sheikh Muhammad Uthman Almir Ghani Al-Khatam wanda ya rasu shekara ta 1267 akwai a tariqatul sanusiya ta a Sheikh Muhammad Ali As-Sanusi wanda ya rasu a shekara ta 1276 wanda ina jin ita yan Libya suke haka imana eh, ba ka ji sunusi ba duk wani ka ji sunayi sunusi ai daga nan daga nan ya fito kuma gashi baraka ji sunusi a tariqatu sanusiya as-sunusiya sunusi shine shugaban dariqa ai ko kana da suna ah, yaro ahmad karka bari a mai da shi rufa'i dan duk wani ka ji sunan shi rufa'i to wai mai dariqar ahmad rufa'i din ne kai ko ka ba wannan Ahmad din ka sa ba wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad kai ka sa Ahmad ne da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce Allah ya Allah ya sai halin mai sunan kana nufin Allah ya sai halin yawwa ko ni Ahmad da kake nufi yawwa to ka ba kai shi ke manzo Allah kake nufi to haka kuma ne yasa mai sunusi wanda yake wannan ta fi yawa ne a Libya da arewacin Afirka da Sudan da Somalia ta kasar tana ta fuka sai an yi hankali ba Allah sai an yi hankali ba eh ko a cikin su ba yamma sai a hankali ko a cikin su ba yamma to ko ba da aka lissafa manya-manyan sufaye a duniyar sufaye wanda suke su ne ghafin zaman a uf billahi na shaitan a ga sunan su bai fito ba ko asubanci ma ba wallahi ba rasu su sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan kawai su rabata duniya da lahira Allah ya sauke amin a to ai kaga ni tarihin manzo Allah ka tambaye ni wanda ki shi tarihi ana ba da tarihi na fir'auna da hama da kowa ana ba Allah ya su zaka tambaya mu hmm, da yake da alaka da manzo Allah da fi mu eh, in ba hanya ce ta biyar shi ba wannan ba neman shi ake yi ba yawa to abin da nake so magana duk waɗannan ɗari da aka faɗa ana lissafa wani ana jingina su ne zuwa gawa masu su saɓanin sunna ka lura idafa din alaikum bi sunnati idafatu tashrif ku rike sunnata in ji manzo sallama ni manzo Allah sallama ku rike ta wa sunnati al in rashidin abdu alaiha bin nawajid ku rike su da tiramanku ba da haƙoran sama ba An ce tira mai su ne haƙorin da ke kan muƙamuƙi ka san ba komai za ka rike da nan a ƙwace amma ka rike da nan ja ɗaya sai a da to sunna ku rike ta da nan don akwai lokacin da za a yi in ba ka rike gangan ba wallahi sai wasu su tare akwai yan fashi akwai yan damfara akida wallahi akwai yan fashin akida akwai yan damfara akida in ba ka tahi tsaye ba sai a yi maka fashin ta isa imamu shafi yake cewa wa hadha sabali sabari mallaka billati ka qabdun ala jamrin fatanju min albal Allah ya kasu da gafara yace duk mun barranta da waɗannan da ƙungiyoyin nan masu raba kan juna yanzu waɗannan ɗariƙun ba daban-daban bane su ta risi ɗariƙa ɗaya mana in an rasa wa ɗariƙa ba za a taru a yi ta manzan Allah mana ba shi kenan an raba ba ko ba ka yake ba a taru a yi ta manzan Allah mana to kuma asali ma an ce waliyin wannan ɗariƙar baya kai mana wacce ɗariƙa ziyara kun gane ko saboda haka in yake mai ma an ba haka wasu an mai ta jigidi kuma gashi ya je ziyara masallacin manzo Allah da yi ziyara ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gusa ya sallama Abu abubakar ya gusa ya sallama wa umar kun gane wannan da ke ko to da ya sallama ga abubakar ya sallama ga umar waliye ne ko ba waliye bane na ɗariƙa shi ne da nan ya sai yan jaddada mai don ya kai ma waliyan wasu ya yi ma waliyan wasu ɗariƙa ziyara don su suna ta barki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya tsare baki mithlul al-mushabbiha mala yace musamman su al-mushabbiha wanda yake su suke sifanta Allah subhanahu wataala da abin da ya shafi halittarsa mana suke siffanta Allah subhanahu wata'ala da halittarsa wasu saboda tsabagen tabbatar da sifa kenan sai su siffanta Allah subhanahu wata'ala da halittarsa Allah ta'ala ya tsare mu manyan su kuma su ne nasara masu su kamanta annabi al-khaliq da al-makhluq da al-khaliq ba sai kamanta annabi isa alaihi salatu wasallam da Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya tsare mu na sai ce wal mu'tazila al mu'tazila su mutana amr bin ubayd wa wasil bin ata al-ghazzal waɗannan su ne manya-manyan jagororin ƙungiyar mu'tazilanci da kai ana cewa wanda ke dalilin da ya sa suka samu sunan mu'tazilanci shine sun guje ma majalisar alhassan basari alhassan al-basari na karatu ba su gamsu da abin da ya faɗa ba suna da mummunar aƙida suna da kaza sai suka ɗan yi dandazo gefe kata da buni da ama ya ce to waɗancan da suka koma gefe ba. mana waɗancan da suka kawwame fa waɗancan da suka ƙaurace ma mutane fa shikenan sai wannan sunan da kun ga wannan sunan ya biyo bayan aikin da suka yi ne sai na ƙaurace mu kuma ku lura duk inda ake karanta da addini tsantsa to ko dai mutum ya tsaya ya karanci addinin ko kuma a'a ya gudu ko ya ja gefe to irin wannan ne duk ta nan ne sai mota zalunci ya kama su mutum ya je Allah ta'ala ya sauwake har ya yake suna da wasu shika-shikai guda tara shika guda biyar rukunan addinin su wanda yake ba lokacin magana shi bane yanzu Allah ta'ala ya tsare mu wal jahamiyya su kuma jahamiyya mutanen jaham ibnu sufwan ne a tirmidhi jaham ibnu sufwan a tirmidhi kaga su ma sun samu sunan ne daga malamin wannan aqidar su kuma su ne kowane suke goge sifofin Allah subhanahu ba su yadda da duk wata siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ta na safwan sai da yi ya yi kwana arba'in baya sallah lokacin da ya yi wata mukabala da abin nan da hundus da wasu maguzawan kasar india suka sanya mai shuba sai da ya kwana arba'in baya sallah wai yana bincike kan akwai Allah ko babu Allah sai ya dakatar da ibada tukunna ya kulla kanshi shi kaga tun da yi wannan halwa kuma ga abin da ya fito da ita shikenan Allah ta'ala ya sauke amma shi jihar bin safwan kafin wannan aƙidar ya samu wannan aƙidar ne daga wajen ja'ad bin dirham ja'ad bin dirham ne wanda yake da wannan aƙidar shi kuma ja'ad bin dirham ya same ta ne a wurin wannan bai huda da ya manzo Allah sallama asiri ta wani su dabaru da yi shi ke da aƙidar kaji silsilar abin nan jahamiyanci kenan shi yasa shi ja'ar bin dirham din a ranar sallah a ranar babbar sallah wani babban sarki ya tashi ya yanka shi a matsayin ragon khalid bin abdullah al ya ce ayyuhan nas dahu taqabbalallahu dahayakum fa inni mudahin bil ja'ar bin dirham fa innahu za'ama anna allah lam yattakhidh ibrahim khalila ولم يكلم ta تكليما تعالى amma ya يقول الجعد علوا كبيرا haka ya faɗa akan mumbari ranar babbar sallah ya ce ya ku mutane ku tashi ku je ku yi layya Allah maɗaukakin sarki ya karɓi layyar ku fa inni mudahin bil ja'ad dirham ni wanda zai yi layya ne da ja'ad ibn dirham saboda me fa innahu za'ama dan shi ya ce anna Allah lam yattakhid ibrahim khalila kwata kwata Allah ta'ala bai riki annabi ibrahim a matsayin khalil ba ya karanta qur'ani ko bai karanta ba bayan qur'ani ya ce wa takhadallahu ibrahima khalila ce kuma wa lam yukallim musa taklima Allah bai magana da annabi musa ba kuma Allah ta'ala ce wa kallama Allah musa taklima walamma ja'a musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk ya musa inni istafituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ajituka na shakirin yace annabi musa ba ai mai wannan Allah bai magana da annabi musa ne amfani shi sai danna mai wuka kawai kashe shi ya ce ta'ala Allah amma ya ƙul ja'adu ulwan kabira Allah ya tsarkaka daga barin abin da ja'ad ibn dirham yake fara ya tara malamai manya-manyan tabi'ai suka yi mai fatawa akan wannan to haka yadda ake addini kenan ga malamai rabbaniyun waɗanda suke ɗora mutane akan daidai ga kuma shugabanni waɗanda suke suna zartar da umarnin ubangiji sai ga Allah ta'ala ya ƙarfafi wannan gwamnatin الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله أكبر الأمور أما duk gwamnatin da zata kafa ma addinin musulunci kahon zuƙa ta ta dinga zuƙa to in gaya muku ko kuɗi take bi gida-gida tana raba mutane wata rana sai an yi fitibar da ita wata rana sai an tura ta tarihi to da aka kashe ja'ad bin dirham malamin jihar bin sufan kenan sai jihar bin sufan ya cika ya cika riga shi iska sai ya bar wannan yankin gaba daya ya nufi khurasan wanda yake duk yanzu ba lokacin waɗannan magana ba ne yasa wani ke cewa ajibtu li shaytanin da an nasa jaharatan ila an-nari washtuqa ismuhu min jahannam washtuqa ismuhu min jahannam sunan shi jahar sunan jahannama jahannama kaga sai kamar wasu harufa aka kara akan jahannama da jahannama Allah ya tsare mu ya ce haka nan mun tsaraka daga barin mun barranta daga barin aljabariya mun faɗi su ɗazu aljabariya wanda suke ganin mutum ba shi da wani abu nashi ko mai yayi Allah subhanahu wataala ne kuma Allah ta'ala ce wa mata sha'una illa an ya sha Allah ashe Allah ta'ala ya tabbatar ma da bawa ne mashi'a yana da wani abin da yake so amma abin da yake so din ba shi yake tabbata ba sai wanda Allah yake so sai wanda Allah ya ga dama kenan dai Allah ta'ala ya tabbatar mai da almashiya kamar da bayani wata haka nan dai malam ya lissafa su baki ɗayan su ya ce wal qadariya da qadariya wanda suke ganin cewar Allah ta'ala ba ruwan shi da aikin kowa wa ghairihim da sauransu min alladhina khalafu sunnata wal jama'a waɗanda suka saba ma alqur'ani da hadisi suka saba ma as-sunna suka saba ma karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al suka saba ma karantawar sahabbai baki da shi yasa ake kira ahlus sunna wal jama'a as-sunnatu wal jama'a dan suna bin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kira su ahlus sunna wal jama'a dan suna bin karantawar sahabbai aka kira su wal jama'a wa halafu dalala mana sun barranta daga dukkan waɗannan alladina khalafu sunnata wal jama'a waɗanda suka saba ma sunna suka saba ma sahabban manzo sallama wa halafu dalala suka kulla kawance da bata shine shine halafu dalala suka kulla kawance da bata wa nahnu minhum bara mu kan mun barranta da su ba mu ba su wa hum indana dullal su a wurin mu batattu ne muna musu kallon batattu ne muna fata Allah ta'ala ya shirye da su tafarkin da suke akai ba tafarki ne na daidai ba kuma dole ne a gaya wa mutane tafarkin daidai da yake shi annabi sallama ya reni sahabbai shi annabi sallama ya tafi ya bar sahabbai akai yace wa mu indana wa ardiya kazantatu ne wa billahi isma neman katanga karfe daga wurin Allah ake ake neman ta ya Allah kai mata katanga karfe daga waɗannan munanan akidu wa tawfiq ya Allah ta'ala kai mana gamtakatar Allah ka dadar da mu da abin da yake daidai Allah ta'ala ya cikin al a abi ja'far tahawi Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sa ya huta Allah ta'ala ya hasa kabarinsa duk abin da muka ji a wannan karatu Allah ta'ala ya amfanar da mu shi Allah madaukin sarki ya amfanar da mu shi yanzu zan yi tambaya in ce waye tun da aka fara karatun wannan littafin tahawiyya ya halarce shi tun daga farkon shi har zuwa nan hmm? ɗaya kenan biyu kenan uku kenan nan ya tsaya eh? ka ji abin da na wannan littafin tun daga farkon shi hannun daura uku maka yi littafin ana ta tahawiyya muna a'a iya wannan iya iya karatun tahawiyya eh, eh. ba wani abu bane kawai da yana wannan ne dan mu nabbahar da junanmu mu fahimci yadda al'amura suke ya na wanda ya samu ake da shi yana da damar wanda ya samu duka to wanda bai samu duka ba yana da damar su je su yi muraja'a su tattauna inda ya kakare musu kuma sai su kai abin zuwa gaba ba kullum za a yi karatun din da karatun ba karatun addu'a bane da za a yi karatu a ninke ajiye sai an zo a yi mana addu'a sannan a buɗe littafin a karanta wannan jina da ke ko saboda abin da muka karanta Allah ta'ala ya amfana da mu duk abin da muka karanta na wannan littafi da wajen wannan littafi Allah ta'ala ya amfana da mushi Allah ta'ala ya sanya mana albarka ya sanya mana rayuwar albarka Allah ta'ala ya ji kan malaman mu ya ji kan iyayen mu Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya ramshe su da karama waɗanda suke dare Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu azama ya sanya aljanna ta zama kuma a gare mu baki ɗaya mu waɗanda suke jagorori wurin tabbatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga manzan Allah su salama da sahaban da ya raina har zuwa tashin alkiyama kowannen su ubangiji subhanahu wataala ya mai sakamako da mafi kyawun sakamako Allah ta'ala ya mana takura. duk waɗanda suke taimaka ma addini a Najeriya a wajen Najeriya a ko ina da suke fatan su ga mutane sun gane addinin musulunci a yadda addinin musulunci yake ya Allah ka ƙara musu arzikinsu idan ma'aikata ne Allah ka ƙara musu daraja duniya da lahira idan kuma 'yan kasuwa ne Allah ya kara musu arziki duniya da lahira idan malamai ne Allah ya kara musu ilimi duniya da lahira Allah ya tsare mu ya tsare mana addinin mu ya tsare mana rayukan mu ya tsare mana aqidan mu duk waɗanda suke taimaka ma addinin musulunci Allah ya kara musu arziki Allah ya kara musu ɗaukaka Allah ya tsare mu baki ɗayan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk